publicity is a fuel of terrorism. And any journalist, and you take delight in propagating what Boko Haram have said that they have done, whether you, are, whether you like it or not, you are working for Boko Haram. Daraktan labarai na hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General John Agim, ke bayanin cewar yayata labaran da ke fitowa daga 'yan ta'adda na boko haram tamkar taimakawa ta'addanci ne kuma duk ɗan jaridar da ke bada muhimmanci ga labaran 'yan boko haram ɗin to tamkar yana aiki ne ga 'yan boko haram ko ya sani ko bai sani ba ina son bayyana cewar muna son haɗin kan kowa da kowa wurin samun nasarar wannan yaƙi da masu tada ƙayar baya a arewa maso gabashin najeriya don wannan yaƙi ne mai wuyar sha'ani muna yaƙar waɗanda sun san mu amma mu ba mu san su ba sun san abin da za su yi don su tabbatar da ba a samu zaman lafiya mai ɗorewa ba amma abin takaici yau a najeriya mutane sukan sanya siyasa cikin kusan komai da komai har ma da sha'anin tsaron ƙasa General John Agim kazalika ya kuma ƙara jan hankali ga 'yan jaridun Najeriya. You must be alive before you practice journalism. You must have a conducive atmosphere. I remember that in 2013-2014. Ina sai kana raye ne sannan za ka yi aikin jaridar. In ka tuna da shekara ta 2014 ko a nan hedikwatar tsaron Najeriya kana cikin taraddadi don waɗannan 'yan ta'adda kan iya yin komai a kowane lokaci. to bai kamata mu bari irin wancan yanayi ya dawo ba don haka abu ne mai mahimmancin gaske 'yan jaridu suke karfawa sojoji gwiwa wannan jan hankali da yana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da aka samu saɓani tsakanin sojan najeriya da kuma kamfanin jaridar daily trust air commander ahmed tijjani baba gamawa wani masanin tsaro ne kullum muna magana cewa mutane su tsantsan. abubuwa na tsaro ba abin wasa ba ne kuma irin waɗannan labaru a duk lokacin da aka yi su ya kamata a tace su a ga cewa ba su karo da abubuwa na tsaro ba su abubuwan da rundunar sojojin faɗi wannan gaskiya ne dan jaridunmu dole su kishi su wa sojojin karfin zuwa san dukkan abin da za su faɗa za su faɗa ne domin su taimaki sojojinmu da wannan yaƙi da muke da 'yan ta'adda saboda haka a dole ne su duba su tabbatar bai shafi sha'anin tsaro ko kuma wasu bayanai da sauransu wanda zai taimaka 'yan boko haram ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.